والقادين من حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتن da مثلا rike masallaci دومنتو domin cutarwa الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masjidan waɗanda suka riƙi masallaci ziraran domin cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kufran da kuma kafirce ma Ubangiji wa tafriqan bainal mu'minin da kuma manufar raba sahun musulmi su raba musulmai gida biyu wa irsadan kuma suka mayar da masallacin ya zanto wata mafaka ko wata matattara liman haraba Allah wa rasulahu ga dukkan mutumin da ya fito na fito da Allah da manzansa min qablu tun da can masu irin wannan hali tare da cewa wannan shine manufofin su wajen gina masallacin su amma zaka ji suna rantsuwa da kishiyar haka wala yahlifunna wallahi da sannu zaka ji suna yin rantsuwa suna cewa in aradna illa al-husna ba abinda muka nufata sai aiki na gari Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ko shaida yake bayarwa cewa ƙarya suke ba aiki na gari suka yi ba waɗansu munafukai ne suka yi wani masallaci kuma suka gayyaci annabi ya zo ya buɗe musu masallaci yayi sallah suke sanya musu albarka manufarsa idan annabi ya ansa gayyatar wato a sayi taron dangi a cikin masallacin su wa annabi kisan gilla shine manufarsu duk sun raba goron gayyata ga masu aikin farna irin nasu masu manufa irin tasu to su ne Allah yake siffanta sa nan ittakhadhu masjidan zirara su riki masallaci da nufin cutaswa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine manufar su din wato a nan gurin kamar shine maf'ulun li ajlihi kenan manufar da sa aka yi masallacin shine ziraran cutaswa wa kufran da kuma bijirewa ga Allah bijirewa ga manzon Allah wa tafriqan bainal mu'minin da yankulun raba mummunai su ja hankalin waɗansu su je su goyi bayan su duk wanda ga gina masallaci za a tsammaci abin kirki zai yi to amma ba san manufar da ke kunshi a cikin zuciyarsu ba to shine Allah ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yana shaidawa cewa waɗannan mutane ƙarya suke manufofinsu munanan manufofi ne نعم لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس أسست على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين الله يقول من زنصر لا تقم فيه أبدا لا تقم كذا كثيرا أتكم مثلا سنة da nufin sallah ko da nufin wata ibada fihi cikinsa abadan wato har abada aka hana annabi zuwa wajen kina aka sanar da shi ta hanyar wahayi idan yi nufin cutar da annabi tsammanin ka ba zai hararo me kake ciki ba sai Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi Allah ce la masjidun usisa ala taqwa lalle masallacin nan da aka azhar satin ginansa a bisa ga takawa min awwal yawmin kin yini na farko a haƙƙo an taquma fihi shine ya cancanta ka tsaya a cikinsa domin ibada ba masallacin su ba masallacin da duk ya zanto manufar da ta sa aka gina shi jin tsoron Allah kwatanta umarnin Allah rayar da addinin musulunci a haƙƙo an ta koma fihi shi ya kamata ka zauna ciki to wani masallaci ne wanda aka kafa tun ranar da aka azahar sakin ginansa ya zanto an gina shi akan takawa to sai malamai suka yi maganganu guda biyu waɗansu suka nuna masjidu quba masallacin quba ne shine wannan la masjidul usisa ala taqwa min awwal yawm masallacin quba quba kuma a da unguwa ce a bayan garin madina amma yanzu ta haɗe da cikin gari da haka masallacin quba yana da falala dan gashi Allah ya ce shine usisa ala taqwa min awwal yawmin akwai kuma hadisi bisa ga haka wanda imam al-hakim ne sabuwar ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce to amma kuma za ka yi gaba sai ka ci karo da wani hadisin riwayar muslim waɗansu mutane guda biyu suka yi rigima da juna dangane da wani masallaci ne aka aza harsashin ginansa akan takawato ranar farko ɗaya daga cikinsu ya ce masallacin annabi da ke madina ɗaya daga cikin su yace masjidu quba sai suka je wajen annabi ya raba musu musu sai annabi ya ce innahu la masjidi hadha yace masallaci na dinnan shine wanda yake ususa ala taqwa min awwal yawm to kuma can ma annabi ne faɗa kuma yace masallacin quba dai shine shine ibnu kasir ya hada hadisan guda biyu ce hadisan ba sa cin karo da juna kowace sifa ta tabbata akan kowane masallaci lalle manafar. gina masallacin Quba tun ranar da aka gina shi ustisa ala takawa an azhar sahin ginin danjin jin tsoron Allah haka masallacin Annabi da ke Madina tun ranar da aka gina shi shi ma ustisa ala takawa an azhar sahin saka bisa jin tsoron Allah ai ba wani sun koro da duka maganganun guda biyu ko ne ce ne da haka ka iya cewa masallacin wannan shine masallacin Quba ta iya kuma wannan ne kuma Ka'aba ma za yi iya shiga masjidul aqsa ma zai shiga ciki duk wani masallaci da mummune suka gina da jin tsoron Allah ya zanto usisa ala taqwa min awwal yawmin tun ranar da aka aza harsashin gini an gina da niyyar jin tsoron Allah to shi shikenan to sai dai waɗannan masallatai guda biyu su hadisi ya zo a kansu la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi irin wannan masallaci shi ya kamata ka tsaya a cikin sa kai ibada fihi a cikin sa akwai waɗansu mazaje yuhibbuna na yatatahharu suna son su rinka tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ko yana son masu tsarkaka to me ake nufi da mazajen da suke so su tsarkaka shine hadisin da muke so mu kawo duka ga cewa ya nuna farkon masallacin da aka asa rashin sa bisa ga takawa tun ranar gini a ranar farko shine masjid quba lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kirawo mutanen da muke makotaka da masallacin quba yace me kuke aikatawa ne har ubangiji ya yi ku a cikin littafinsa yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu yanzu ne sai masallacin quba ake nufi don ayar kenan yace me kuke yi har Allah ya ce akwai waɗansu mazaje suna so su warkaka me kuke yi suka ce tun wakin Allah tun kafin zuwanka akwai makauta muna makautaka da Yahudawa mu da san muna jahiliyar mu ba mu san idan mutum ya yi yayi ya yi tsarki ko mutum ya yi bayan gida ya yi tsarki ba amma da muka yi makautaka da Yahudawa su ko an saukar masa sai da sai mu ga duk wanda zai je magewaya ban daki dan biyan bukatar sa dan adam yana daukan buta in ya gama abin da zai yi shi kenan ya wanke duburinsa tun daga rannan mu ma sai lokacin da mutum bukata ta kama shi zai shiga wani daki sai ya shiga da busa in ya gama abin da zai ya wanke duburinsa sai annabi ce to wannan shi yasa Allah ya yabe ku fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan hadisi imamul hakim an-nisaburi abu abdullahi ya rawaito shi kuma ya inganta shi in kuma ya tabbata wannan hadisi wanda ke tabbataccen ne da alaƙa shi da wannan ayar sai ya sake ba mu haske kan wata mas'ala ta fiqihu muhimmiya mace zai sai kammala jinin al'ada ta kammala jinin al'ada jini ya yanke ba ta yi wanka ba sai mijinta ya zo yana so sare da ita ya halatta ko bai halatta ba abin da kuka saba a fiƙihu bai halatta ba sai ta yi wanka dole ba wanda yake sai ta yi wanka Allah bai wajabta mata ba manzon sa ma bai wajabta mata ba ɗaya daga cikin abubuwa guda uku idan ta yi shi kenan in ta yi tsarki miji na iya saduwa da ita bayan ta yi tsarki ta kara da alwala yana iya kusantarta in ta yi wanka yana iya kusantarta ba dole ba ne cewa sai wanka cikin guda ukun nan tsarki na kama ruwa ana kiransa a tafakur alwala ana kiransa at-tatahhur wanka ma ana kiransa at-tatahhur me yasa muka ce sarki na kama ruwa ana kiransa at-tatahhur mutanen masallacin ku ba kama ruwa kawai suka bada labarin suna yi Allah ce fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu ai ba wanka suka yi ba to dan haka a can da Allah ce wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله Allah ce ku nisanci mata idan suna cikin kwanakin al'ada abin da ake nufi nisanta ba ko ba saduwa da su hatta ya tuhurna har sai sun tsarkaka me ake nufi da har sai sun tsarkaka sai jinin al'ada ya yanke musu sai jinin biki ya yanke musu in biki suke to kuma sai ce fa iza harna kaga an samu ziyada domin ya tuhurna ya harna ko bambanci ya tuhurna jini ya yanke da kanshi yankewar jini a su yake ba su suke yanke shi ba ubangiji ke dauke yawa lokacin da ya ga dama kuma ya kawo shi lokacin da ya ga dama to shi sai aka ce ya tuhurna amma yin tsarki da yake aiki ne na sunan kansa aka ce fa iza harna? fa tuhunna min haythu amarakum Allah to sai su malaman fiqh ke fassara fa iza shi shine sai in sun yi wanka wanda ko ba wanka ne kawai a tatahur ba alwala ma a tatahur ne wa ma a tatahur kuma Allah ya ce fa iza na. idan sun yi tatahuri menene tatahuri adana tatahur idan suka yi shikenan fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ba za ka ce bai hukun mutatahiri ne na san masu wanka masu alwala Allah ba san su masu kamaru Allah ba san su gashi ne ya ce fihi rijalu yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhiri amma za ka ga idan kana karanta waɗansu littattafai na tafsiri ijma'i ake hikaitowa cewa ijma'i malamai suka yi cewa idan mutum ya kusanci idan mutum matarsa jinin al'ada yanke mata ba zai kusance ta har sai ta wanka ijma'i ibnu kasir ma haka yace yace ijma'i amma sai ka samu ruwaya daga da ibn da'ama a dawsi sai ka samu ruwaya daga mujahid ibn jabar sai ka samu ruwaya daga afa ibn abi rabah manya manyan tabi'ai guda uku guda biyu daga cikin su daliban abdullahi dan abbas musamman mujahid wanda sufyan al-thawri ke cewa idza aka tafsiru an mujahid fa hasbu kabi. in dai karkashin aya ka samu tafsirin da mujahid yake to kar ma ka nemi na wani ya wadatar fa hasbuka bihi ya ka. manyan ɗaliban abdullah dan abbas duk an yadda akwai makarantun tafsiri guda uku a lokacin tabi'ai da sahabbai akwai makarantar mutanen madina akwai makarantar mutanen makka akwai makarantar mutanen iraq to an yadda gaba ɗaya cikin makarantun nan guda uku a'lamu nas bi kitabillahi ahli makkah li'annahum ashabu abdullahi bin abbas saboda shugaban makarantar tafsiri a makka shine abdullahi bin abbas shi ko annabi ya riga ya yi masa addu'a tun kafin ya bar duniya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil annabi ya riga ya masa ya roka masa ga haka dai ijma'in da za ku ji ana wa ba haka bane dan gashi an samu waɗannan tabi'ai guda uku sun saba ijma'i ko mutum ɗaya ne ya saba ijma'i ijma'i ya riga ya rushe ballantana mutum uku gawar tu cikin sa tabi'ai da haka maganar ijma'i bata tabbata ba Ka yadda ibn hazm az-zahiri ya tabbatar a cikin littafin sa al-muhalla bil asar da kuma waɗansu malamai a waɗansu littattafan da ba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ana kwadaitar da annabi je masallacin ku bai sallah dan a cikin masallacin akwai mutanen da suke so su tsarkaka to masallacin ku bai na cikin masallatai masu alfarma idan kana cikin makka ai kana zaune a madina kai alwala daga gidanka ko rumfar kasuwarka kai je masallacin ku ba kai sallan nafila raka'a biyu daidai yake da kai umara haka annabi ya bayyana cikin hadisi wanda duk yayi alwala ya tafi masallacin Quba ya je na sallar nafila raka'a biyu daidai yake da yayi umara da dawafinta da sa'ayinta da talbiyyanta daidai yake da kai umara shi yasa annabi ke yawan ziyartar masallacin Quba wani lokacin a ƙasa wani lokacin a kan rakumi sallallahu alaihi wasallam a takaice dai wannan masallacin uba sai Allah ce أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف آل فانهار به في نار جهنم والله لا يهد القوم الظالمين masallacin kuba da dama daga cikin mutane sukan je umara ko su je aikin hajji sai su kyale wannan gara fasa ta kyale su mutum ya zauna a masaukin suna na ya ta barci a yamakon kullum ka je kai wa umara ka dawo kullum ka je ka su masallacin kuba kai sallah ka dawo fa kamar ka je umara ne amma sai mutanen mu su shagalta da wani masallaci da ake kira masjidul ijaba wane ne yasa masa musu izaba Allahu alam ba Allah ba ba sa ba wai saboda wurin ana karban addu'a sai kuma su shigalta da waɗansu masallati da ke kira almasajidu saba'a wai waɗansu masallatai ne guda bakwai wannan na abubakar wannan na umar wannan na aliyu aka aka lissafa sahabbai guda bakwai aka ce wannan masallatan su in har kai da abubakar da aliyu da sauran waɗanda aka ambata suka gina wannan masallatan ai ka nuna na musu zato domin tsakanin ko daidai nan gurin fa wannan masallacin zai dauki guda uku daga cikin su ga ɗaya nan ga ɗaya nan ga ɗaya nan yanzu a lokacin su hankalinka zai yadda ya zanto cewa ga Abubakar nan gurin yana sallah da mutane can Ali ya je ya yi ɗan karamin masallaci yana sallah da mutane sun rarraba kan jama'a har gida bakwai annabi ya hana arabi gida biyu masu su raba har gida bakwai ai mutum ya nuna musu zato din ya haka da haka wannan masajid saba'a ba su da asali a cikin musulunci idan ka je aikin haji ko umara kar ba ka fata lokaci ka zurce su ka kuɗe ka kashe kuɗin taksi ɗinka haka kawai ba siɗiɗi ba haɗaɗa ba lada ko na sisin ko wurin Allah da haka sai a kiyaye inda ya kamata ka ziyarta ka je masallacin Quba ka je masallacin Annabi kullum sallolin nan ka suce ka cikin jami'a a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda mun ce sallah masallacin Quba daidai take da kaba da umara sai daidai take da umara kai ne kai bakanci ka ce idan mara lafiyan da kake jiya ya tashi lafiya ka yi alkawari tsakaninka da Allah za ka yi umara shi kenan da ka je kasar saudiya a maimakon ka je ka yi tawafi ka yi sa'ayi da ake na umara sai ka je ka zurci masallacin ku ba tun da an ce daidai ke da umara ka sauke bakancanka ba ka sauke bakancanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa qul huwallahu ahad karanta ta zuwa ƙarshen ta ta'dilu thuluth alquran tana daidai da kashi ɗaya bisa uku na alqurani kai ne kai bakance tsakaninka da Allah cewa idan har Allah ya sa mara lafiyan da nake jiya ya tashi ko in Allah ya sa matata da take da juna biyu ta sauka lafiya sai na sauke alqur'ani sai ta je karanta qul huwallahu so uku ka sauke alqur'ani baka sauke ba ladan ne daidai da wancan amma aikin ba daidai yake ba don haka in kai ba ka kaza to ka din shi za ka yi ba ka ɗaukan wani aiki wanda ke da makofin ladansa wannan daban qul huwallahu ta'dilu sulusul qur'an wajen lada kenan amma wajen yawan karatun daidai mutum yake dai karanta qul huwallahu guda uku shi kenan ya soke alqur'ani bai soke ba ko alama saboda haka bai biya ba tsakanin tsakaninsu da Allah ba Allah ta afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah shin yanzu wanda ya gina masallaci a bisa ga takawa ya gina harsashin masallacinsa a bisa ga jin tsoron Allah wa ridwan da neman yardan Allah khairun to wannan shine mafi alheri shine abin kauna a wajen Allah amman assasa bunyanahu ala shafa har ko wanda ya gina harsashin masallacinsa ala shafa a bisa gabar wani rami harin wanda yake mai ruftawa lokacin da ya kammala ginin a bisa ga gafar wani rami hara biki sai wannan rami ya rufta da shi da masallacin wanda ya gina masallacin yana ciki ya rufta da shi fi nari jahannam a cikin wutar jahannama wallahu la yahdi al-qawma adh Allah baya shirye da mutanen da suke azzalumai wannan kamar ubangiji na magana ne ga waɗansan mutane da suke da mummunan manufa wajen gina masallacin su cewa ku masallacin ku ba don tsoron Allah ku gina ba ku masallacin ku ba ne neman yarda Allah ku gina ba dan haka kamar mutum ne ga wuta tana ci a cikin katin rami sai ya je gina harsashin ginin sa na gidan da zai kwanta a kafar a wannan rami yana gama harsashin gini sai kuma ramin ya zubta da shi gaba ɗaya ko da kun sanyawa abin suna masallaci niyyar Allah ke kallo masallaci abu ne mai kyau amma yanzu niyyar ku ita ta sa abin ya zama sanhara bihi fi nar jahannam kamar ana faɗin sakamakon waɗancan munafukai da suka gina masallaci na ƙarya don su cutar da annabi don su raba kan mummunai sakamakon su shine ruftawa cikin wutar jahannama Allah ce wallahu la yahdi al-qawm سمي لا عباد يعبدون الذي بلوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم ginin nan da suka yi ba zai gushe ba allazi banau wanda suka gina ginin nan da suka gina ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim abu wanda yake na shakka a cikin zukatansu ma'ana ko da su da suka gina zuciyarsa inda zaka binciko ka gani sun san ba dan Allah suka gina su kansu harshen su dai sun nuna suna neman yardan annabi sun nuna annabi ya zo wajen amma a zuci babu wannan tabbacin a cikin zukatansu ba zai gushe ba ribatan fi qulubihim abin yiwon kokonto a cikin zukatansu illa an taqatta qulubuhum har sai ranan da zukatan su suka yanke daga jikin su mana aka zare rayukansu su suna cikin wannan hali wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne sannan mai hikima ne cikin al'amuransa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم للي ألا يا سيا دقول ممني يا سي أنفسهم رايكا سوء وأموالهم دكم دوكيو يوسف Ubangiji ya yi cinikayya tsakanin shi da mummunai cewa su ba da rayukansu su ba da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna aljanna ta tabbata gare su shine abin da aka yi musa ya aka yi kuna san aljanna eh to ku kawo ranku da dukiyar ku gaba daya ga aljanna za a ba ku in kuma kuna ganin cewa akwai damfara to ku rike kayan ku ayran mutum bai kai aljanna bai kai tsadar aljanna ba dukiyar mutum bai kai aljanna ba inna allaha ishtara min almu'minina أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله سوم من أيدن قاعدين ذاتي يقاتلون ذاتي يأكين في سبيل الله دن دوك كلمة الله فيقتلون في سيكسا أوجن يأكين إن سن سامي أبو كنن أداوة ويقتلون سوكما أكسسوا أوجن يأكين ما في شهادة wannan abu wa'adan alaihi haqqa alkawali ne da ubangiji yayi kuma ya tabbatar da shi fit taurati a cikin Attaura, wal injili da kuma cikin linjila wal qur'an da kuma cikin alqur'ani mai girma wannan alƙawali na cikin waɗannan littattafai guda uku cewa duk wanda ya fita jihadi da dukiyarsa da kuma kansa to ubangiji madaukaki zai fansa masa da aljanna da haka Allah ce ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون sakamakon shine ya fi alheri gare ku da kun sani in dai kun yi jihadi din wa'adana alaihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah wa ku fa Allah suka alkawali kamar Allah na sanar da mummunai cewa alkawalin da ne zan cika tabbas dan ba wanda yake ni cika alkawali wa man awfa bi ahdihi min Allah ne mafi cika alkawali min Allah sama da ubangiji babu shi da haka fastabshiru ku yi wa junanku bishara da wannan alkawali bai'ikum da wannan da wannan cinikayya allazi baya'atum bihi wanda kuka kulla tsakaninku da ubangiji in dai har kun amince da abin da aka faɗa to ku fara yi wa juna bishara tun daga nan gudun cewa wani Allah san barka tun da mun yadda da wannan sun kai in dai kun yadda da wannan ku fara yi wa junan ku bishara ko kuma kowanne bashiru nafsahu bi nafsihi yi wa kansa bishara da kai da suka yi da Allah Allah ce wa zalika huwa al-fawzul azim wannan ko shine rabo wanda yake mai girma نعم السائلون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ubangiji na faɗin siffofin waɗanda suka yi mubaya din in har kun yi da cinikayyar to ga siffofin da ake bukata na masu cinikayya tsakaninsu da Allah hatta ibuna su zanto masu tuba tuba daga dukkan wani aiki mummuna domin mutum ya je ya ci gaba da aikata ayyuka na gari al'abiduna kuma su zanto masu yawan ibada farkon ibadar da ubangiji ke so shine ka sauke faralin da ya wajabta maka kamar yadda ubangiji ya nuna cikin hadisul kudusi yace babu abin da dan adam zai yi ya kasance ya samu kusanci na sama da abin da na wajabta masa na yi idan ka sauke wajibci kuma sai ka rinka yin nafila tunda ita ma nafila tana da falalanta nafila ke sa kuma ka ƙara samun wani matsayi sama da matsayin da ka samu lokacin da kai farilla yace wa ma wala yazalu abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبتش بها وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي عليها وبنجدي في باو كوم بزيب وشي بينا فسنتا تاد نافل فلي باين أزمين رمضان نفر الله ينا ين الله فلا دلي تنين الحمد ko yana yin azumi guda uku a kowane wata ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata ko yana yin irin azumin annabi dawud kana mu yawman wa yufṭiru yawman bayan mutum yayi yi sallah ta farilla yana yin sallolin da ake kira ar-rawatib kafin rawatib ga waɗanda suka fi su musamman sallan shafa'i da wutu sannan kuma yana yin rawatib rawatib shine kafin sallan azhar kai raka'a hudu ta nafila bayan ta kai raka'a biyu bayan magariba kai uku kai biyu an samu nawa takwas bayan isha'i kai biyu an samu nawa goma daga nan sai raka ta nil fajiri waɗannan rakawoyi annabi baya barin su sai in ya samu kansa a halin tafiya amma matukar yana zaman gida to baya sake da su to kaga duk wannan suna cikin kuma idan an ce na masu yawan ibada masu ibada ta farilla masu ibada kuma ta nafila an gane ku amfanin nafila shine idan ka samu tangarda ibadan ka sai a cika ma da nafilan ka waɗannan nafilfilin da yake kira rawatib annabi na yin su ne a gida saboda annabi sallallahu alaihi wasallam nuna faralan yin sallan nafila a gida sallan farilla faralan ta kai ta a masallaci amma sallan nafila ko faralan ta shine kai ta a gida idan zai wannan rawatib sai ya raka hudu sannan ya fita masallaci kamar yadda Aisha ta ce ta ce idan ya je ya gama azhar ya dawo sai kuma ya dawo gida sai ya shigo gida sai ya sallaci nafila raka'a biyu haka in yayi magariba daga masallaci tafiya gida ke sai ya je gida sai zauna sai ya raka'a biyu haka in yayi isha'i sai ya tafi gida sai ya je gida sai zauna ya raka'a biyu domin ana son mutum ya rinka haskaka ɗakinsa ana son mace ma ta rinka haskaka ta da ibada duk ɗakin da ya kasance ana raya shi da karatun alkur'ani da sallolin nafila irin waɗannan to shedan ba zai rinka kawo farmaki a wannan ɗakin ba ka samu makamai na kare dangi ba yanda za a yi dangi dan su iso maka saboda haka al'abiduna kin alhamiduna masu yawan yabo ga Allah bayan da suka yi mubaya tsakaninsu da Allah sune masu yawan yabo yawan yabo ko shine yawan girmama Allah ta fuskar kalmomin da Allah ya shar'anta mana subhanallahi wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallah alazim wannan suna cikin kalmomi mafi tsada da ba, wa zai rinka furtawa ya samu lada wajen Allah duk abin da annabi ya koyar sai kaga saukin faɗa gare shi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk dolancin mutum ka faɗa masa sau uku ya rike baya bukatan sai kai na hudu kuma annabi ce waɗannan kalmomi guda biyu su ne abin da Allah yake kauna kuma su ne waɗanda suke masu nauyi a cikin mizani kuma akan harshe da saukin faɗa in an ɗora cikin mizani nauyi ne da su za a auna ayyukanka a ranar tashin kiyama saboda haka alhamiduna masu yawan yabo ga Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim saboda tasbihi yana da falala saboda falalansa ubangiji ya bude surori na alqur'ani da maganar tasbihi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سبح اسم ربك الأعلى نوئكم في لي قدعوك في لي ماضي في لي مضاري duk sai da aka kawo أتكاو tasbihi da dukkan في guda uku. sabbaha fi'li madi yusabbihu lillahi fi'li mudari sabbih isma rabbikal a'la fi'l al domin an maka falalansa amma mai kamar tasbihi wani abu ne kayi jiya yau kana yi kuma gobe ma kana sa ran zafi kamar yadda waɗannan filai suke guda uku saboda haka mutum ya zanto mai yawan yaban Allah da harshensa yana yawan girmama Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul ham kulli shay'in da safa mutum ya karanta kafa ɗari yadda sunnar annabi ta nuna kafa ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul ham wa kulli za a kare ka daga shaytanu na mutane da na aljanu gaba ba za su ci galaba akan ka ba duk wani mai kokarin ya ga bayan ka ba zai iya ganin bayan ka ba mutukar kana yin wannan da kyakkyawan niyya tsakaninka da ubangijinka matukar kina yi da kyakkyawan niyya tsakaninka da ubangiji tsakaninki da ubangijinki ba ka bukatar ka je wajen wani malami ya ce maka kawo kaza ka kawo kaza ba ki bukatar ki je wajen wani malami ya ce ki kawo kaza ki kawo kaza da zarar kin yi wannan tsakaninki da ubangiji sai ubangiji ya ansa miki kuma kin sabawa harshen ki kina tsarkake shi ba da ba a shari'a ba maganar banza sai zikirin Allah sai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-abiduna al-hamiduna sai kuma me asaihuna kuma bayi su zanto asaihuna me yake nufi da asaihuna saihuna malamai sun yi maganganu daban-daban waɗansu suka fansar as da cewa shine asiyamu siyamu masu yawaita azumi na nafila sune as-sa'ihuna akwai asar daga sahabbai da tabi'ai da ke nuna haka riwayoyi daga sahabbai da tabi'ai da ke nuna haka waɗansu suka fassara asaihuna saihuna sune al-mujahiduna aljihadi shine siyaha na wannan al'umma waɗansu suka nuna as sune waɗanda suke kai kawo a cikin ƙasa su ga tarihin mutumin da yawa Allah da'a don su ɗauki irin wannan kwaikwayin rayuwarsa ga irin girmamawar da Allah ya masa su ga tarihin mutumin da ya barna ga irin ukuba da Allah ya masa don su kuma su nisanta daga irin dangin abin da wannan mutumin yi da haka dai as-sa'ihuna ko ka ce masu azumi ko ka ce masu jihadi an gane ku ar-raki'una sannan ko masu yin ruku'i as-sajiduna da kuma sujada wato masu yawan yin salloli kenan nafila da kuma na al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar masu yin umarni da kyakkyawan aiki masu yin hani daga mummuna wal hafizuna li hududillah kuma su ne waɗanda suke kiyaye iyakokin Allah iyakoki na gaba daya yi na yi bari na bari yanzu su fano muka lissafa at-ta'ibun al-abidun al as-sajidun al bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa bashiril mu'minin sufofi goma ne wa bashiril mu'minin kai bishara ga mummune saboda al-iman kenan yana ciki an gane ku to wannan su ne sufofin mutane da ake so su kasance wanda suka ma baya tsakaninsu da Allah kamar Allah madaukakin sarki na ƙara zaburar da mummune bayan biyayya da kuka yi wa annabi a yakin tabuka to kuma ana son ku sufanta da waɗannan halayen dan shine zai nuna kamala na mutum baka cewa mutum ba shi zama mummune sai in ya sufanta da su gaba daya yana zama mummune da zaran ya yi imani da Allah da manzansa to waɗannan sufofi kuma ƙara kamala suke na imanin mutum liyazzadu imanan ma imani wanda ya cika su gaba ɗaya to ya tsara wanda yake da tara daga ciki wanda yake da tara ya fi mai takwas mai takwas ya fi mai bakwai haka dai har zuwa ƙarshe Allah ce mi wanda كان للنبي a yi أن يستغفروا لله المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي بيداتي بقى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا haka kuma bai dace ba ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su ce za su ranka yin istighfari ga kafirai walau kanu uli qurba ko da kafirin nan sun kasance ma'abuta kusanci akwai haifayya ko auratayya ko yan uwantaka ta jini tsakaninka da su bai halatta ba dukkan mutumin da ya mutu yana kafiri kace za ka roƙa masa gafara kace za ka yi masa istighfari ko alama bai halatta ba kace za ka yi masa addu'a ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli kurba. ko da sun kasance dangin juna min dima ta bayyana lahum bayan ko ya riga ya bayyana gare su a sarari annahum ashabul jahim annahum cewa su waɗannan dangin nasu ashabul jahim ma'abuta wuta ne saboda sun mutu bisa ga kafirci to wanda ka tabbatar cewa ya mutu ba bisa da imani ba menene naka ne masa addu'a menene naka ne masa istighfari wannan ya riga ya yanke wanda kake rokawa gafara wanda kake yawa istighfari shine mummuni dan uwanka in ban da mummuni babu wanda ake wa abin nan babu wanda ake rokawa gafara sai Allah wa ma kana tirfa'u ibrahim li abihi illa an موعدة وعدها iyyahu فلما فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه annabin da a wato istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa bata kasance ba illa illa an mau'idatin sai bisa ga wani alkawali adaha iyahu da ya alkawarta masa karka ce ayi annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa istighfari ya roka masa gafara tare da cewa mahaifinsa kuma yana bautar gumaka ka ce tunda annabin Allah Ibrahim yayi nima zan yi sai Allah ya rufe kofa wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi istighfarin da annabi Ibrahim yayi wa mahaifinsa bai yi ba illa an mau'idatin sai domin wani alkawali ne wa ada ha iyahu da ya riga alkawarta masa to tun da ya masa alkawari tun yana da rai to bai kamata ya saba alkawalinsa ba shi annabi sai ya cika wannan alkawali. da haka ba za ka yi koyi da shi ba ta wannan fuska an gane ko shine illa an tun wa falon iya falamma bayyana lahu yayin da ya bayyana gare shi a sarari annahu aduwwul lillah cewa shi wannan mahaifi na shi wato makiyi ne ga Allah tabarra minhu sai ya barranta da gare shi ya daina inna ibrahim lalle annabi ibrahim alaihi salam la'awahu mutum ne mai yawan komawa ga Allah ta'ala wato mutum ne mai yawan jin tsoron Allah ta'ala ko ko mutum ne mai yawan tausayi shi yasa yake wa mahaifinsa wancan addu'a halim sannan ko mai juriya ne wajen kisar da sakon Allah ga mutanensa wannan Allah Allah yake kenan ya ci gifarin annabi ibrahim ya yi eh, da yawa mahaifinsa ya yi ne don saboda mai alkawali to allah ya bayyana alkawalin a cikin suratu maryam lokacin da annabi ibrahim yake ta kiran mahaifin nasa ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن fatakuna li shaytani waliya ka ji duk irin kiran da ya masa maladabi da girmamawa dan ya dace da tafarkin fata zuwa ga tafarkin gaskiya amma me yake da shi me yake da shi la illam tantahi la arjumannak a karshen al'amari matukar baka dena ba zan jefe ka la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya shine karshen abin da ya faɗa masa to menene shi kuma annabi Ibrahim yace sai ce salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi amince tabbata gare ka da sannan zan roƙa ma gafaran ubangiji ka kaga wani alƙawari kin sa astaghfiru laka rabbi da sannan zan roƙa maka gafara a wurin ubangiji innahu kana bi hafiya to wancan alƙawarin shine Allah ke cewa illa an mau'idatin wa da'iya abin da yasa yi masa istighfari dan ya masa alƙawari ne shi yasa ya masa falamma bayyana lahu amma yayin da ya gane annahu cewa shi mahaifin nasa aduwwul lillah makin Allah ne tabarra min sai rabu da shi to yaushe ne ya gane kafin mutuwar mahaifin ko bayan mutuwar mahaifin yaushe ne annabi Ibrahim ya gane cewa mahaifinsa makiyin Allah ne kafin mahaifin ya rasu ko bayan ya rasu abinda duk yawanci malaman tafsiri suke kawowa shine kafin ya rasu wai kafin ya rasu bayan ya yi masa wazi ya yi masa wazi ya ga ya gidi daga baya sai dai ne masa istighfari ko alama har ya mutu yana masa istighfari har bayan mutuwar sama yayi sai daga baya ne Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi cewa bai dace kawo mahaifinka ba daga nan sai kuma ya dakata Ta bayyana lahu ma'ana bayyanahu Allah subhanahu wa ta'ala lahu an tariqil wahayi. Allah ya bayyana annabi Ibrahim me zai nuna maka haka sura da ke cikin ayat da ke cikin sura Ibrahim da yake cewa rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawm yaqumul hisab wannan ayar ta zo ne a ina kafin Allah ya kaito idan ka biyo jerin gwanan wannan ayar da ita da ayoyin da suke kafinta Allah ya yi kaito wani abu ne da ya faru bayan mutuwar mahaifinsa domin sai da mahaifinsa ya rasu sannan ya yi hijira daga garin da yake yace inni muhajirin ila rabbi fayadil bayan ya hijira kuma ya sake daukan iyalinsa ya kai su makka ya je ya ajiye su lokacin da ya ajiye su a makka lokacin makka ba gari fili ne tsakanin dutse da dutse dan dauri ba ruwan sha babu wata shuka yace rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al afidatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعوا لي وانا أدعاء daga farko inda muka faro zuwa nan a ina a filin muka kafin ta zama gari yaushe bayan da tsohon mahaifinsa ashe falamma ta bayyana lahu abin ya bayyana a gare shi cewa mahaifinsa muke Allah ne yaushe daga baya bayan shudewar mahaifin Allah ya sanar da shi ta fuskar wahayi shine ma'anan falan ma bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu to me ya sanadiyan saukar wannan aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru zuwa nan gurin zaka samu ruwaya guda biyu kuma kowace riwaya tabbatacciya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam riwayan farko ita ce riwayan da ke ɗauke da kisar mutuwar Abu Talib Abu Talib babba annabi lokacin da mutuwa ta zo masa annabi ya je wurin sa yana cewa ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan ahajju laka biha inda Allah ya mahaifi ya kai babba na faɗi kalmar la ilaha illallah kalma ɗaya da zan tsaya maka da ita a wajen Allah wannan ya nuna idan mara lafiya baya da lafiya rashin lafiya ta yi tsanani har kake ganin kila ba zai tashi ba ya halatta ka rinka ce masa ce la ilaha illallah sabani yadda muke karanta a cikin littattafan fiqh cewa wai ba za ka ce masa ce la ilaha illallah ba sai dai ka rinka maimaitawa a gaban sa har ya samu ya tafa da kansa za ka ce masa ce la ilaha illallah a lokacin nan a daura da shi ga Abu Jahl ga Abdullah ibn Umayya ibn al-Mughira manyan kafaran maka guda biyu sai su kalli Abu Talib sai a targaba an millati Abdul Muttalib yanzu za ka kaura ka bar addinin iyayenka da kakanninka sai annabi ya sake cewa ya am kul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha inda Allah su kuma suna maimaita cewa a targabu an millati Abdul Muttalib har daga karshe abin da ya faɗa na ƙarshe ya ce ko ala millati abdul muttalib ya ce shi dai ya mutu akan addinin abdul muttalib har ya ba da wani uzuri na ban takaici uzurin da ya fi laifi ban haushi ya ce ba dan kada ƙurayshawa su aibata mun ba da na faranta maka rai da fitar da wannan kalmar amma ƙurayshawa sai su aibata mu wannan shine uzurin kaga uzurin da ya fi laifin ban haushi kenan ina amfani wannan uzurin to bayan ya mutu annabi ya tabbatar ya mutu sai ce yace la astaghfiranna laka ma lam unha yace wallahi sai na rinka yin istighfari ina roƙa ma gafara mutukar ba a hana ni ba sai annabi ya cigaba gaba da masa istighfari bayan ya mutu yana ta yi mun mamune sai gani yace a ah, shikenan duk wanda baban sa mutu lokacin jahiliya shi ma sai masa istighfari duk wanda baban sa mutu yana jahiliya shi ma sai ya cigaba gaba da istighfari suna cikin haka sai Allah sai ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى sai aka fara da annabi bai dace ba annabi to kuma mu ne bai dace ku ba tunda an fara hana shi kuma sai a hana ku ce shine sanadiyan saukata a wannan riwaya da ke cikin bukhari wanda ibn jarir tabari ya kawo ta da tsawo a cikin tafsirinsa riwaya ta biyu hadisin ali bin abi talib yace waɗansu mutane ne wai ali da talaka ya samu wani mutum yana yi wa iyayensa addu'a cewa Allah ji kansu bayan ko sun mutu suna kafare sai ali bin abi talib ce dan me zaka rinka addu'a ga mahaifanka bayan sun mutu suna kafare sai ce ai annabi ibrahim ma mahaifinsa ya mutu yana kafiri amma yayi masa addu'a dan ni na kuma laifi nayi sai ali bin abi talib ya kai shi kara wajen annabi sai ga abin da yake faruwa sai Allah ya saukar da maka na lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin har zuwa wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi la ta faru sai Allah ya saukar da aya dan magance matsalar ana nan sai wata matsalar ta sake mai metuwa makamance ta sai Allah ya sake maimaita saukar da wannan ayar dan a nuna wannan hukuncin sabon shi ma ya shafe ta an gane ko da haka ba cin karo da juna tsakanin wannan babban abin da ke nuna mana haka suratul fatiha ta sauka so biyu domin an saukar da fatiha a makka don a cikin suratul hijri Allah ke cewa annabi wa laqad ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun baka ababai guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su ababai guda bakwai da ake yawan maimaita karatun su ne suratul fatiha saboda surorin ta guda bakwai ne mun baka wannan wal qur'an lazim mun baka qur'ani mai girma suratul hijr ko makkiya ce wannan ya nuna bayar wannan da aka yi tun a makka aka yi amma sai ga hadisi cikin muslim wanda wata rana annabi na zaune a madina sai aka ji wani irin kara karan nan sai ga mala'ika jibril ya sauka tare da wani mala'ika ya rako mala'ika jibril wanda kafin wannan ranar shi mala'ikan bai taba sauka ba ya zo yawa annabi bishara yace mun zo ne dan mai maka bushara da haske guda biyu wanda aka baka ba a taba baiwa wani annabi ba kafin ka wannan hasken guda biyu su ne suratul fatiha wa khawatimu suratul baqara suratul fatiha kaga yanzu an sake sauka da ita wa khawatimu suratul baqara da kuma karshen suratul baqara shin daga amanar rasul zuwa karshe wannan annabi kada ya kawo ba ta ba wani annabi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi ce wanda ya karanta amana rasul zuwa karshe cikin dare sun ishe shi sun ishe ka tsari ba abin da zai cutar da kai bi Allah har garin Allah ya waye to wannan dukkan su dai hadisi ne da suke dangantaka da wannan aya sai Allah ce mai وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم Allah bai kasance ba mai hallakar da waɗansu mutane bayan koya ba su shirya ya zo ya kautar da su hatta ya bayyana lahum har sai ubangiji ya bayyana musu ma yattaqun irin abin da za su tsorace shi da shi sai ki to sai su zama batattu ma'anar wannan aya shine istighfari da annabi yayi wa Abu Talib da istighfarin da sauran mummune suka rinka yi ma iyayensu ba su zanto abin zargi ba kar su ji takaici wannan abin da suka yi na da kafin saukar wannan aya babu laifi amma daga saukar wannan ayar ne kuma duk wanda ya sake yi sai laifi ya kama shi shine wa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahum Allah baya fatar da mutane bayan shirye su ma'ana baya ce muku ku halakakku ne hatta bayyana lahum ma yatakun sai in Allah ya bayyana musu abin da za su tsorace shi sun kibi da gangan to ne. da haka duk mutumin da ya gina abu bisa ga kuskure bisa ga rashin sani bai sani ba to Allah na yafe masa daga ranan da ka ji wazi an ce kaza ba kyau to daga rannan sai ka tuba taubatan nasuha kenan kafin ka ji wa'azi duk abin da ya faru a baya ana sa ran Allah ya yafe maka wannan shine rahamar Allah ta'ala kuma wannan shine dalili bisa ga cewa ko da mutum na aikin barna saboda jahilci ba ka ce masa kai kaza ne in aiki ne na fasikanci ba ka ce masa kai fasiki ne in wani aiki ne mutum yayi na bid'a saboda jahilci ba ka ce masa kai ka zama dan bid'a in wani aiki mutum yayi na kafirci saboda ya jahilci wannan abin kafirci ne ba ka ce masa kai kafiri ne sai dai ka ce aikin nan da kai dangi ne daga cikin dangogin ayyukan kafirci amma kai mummuni ne aikin nan da kai dangi ne daga cikin dangogin ayyukan bid'a amma kai ba dan bid'a bane ba aikin nan da kai ayyuka ne irin na fasiki amma kai ba fasiki bane ba ba wai duk wanda ya aikata kafirci bane zai zama kafiri wannan shine matsalar da wadansu ba sa fahimta ko ya kai wani abun kafirci shikenan sai su sallame ka da kaulasan ba abun da ya musu zafi ba haka bane ba sai ka bayyana wa mutum ya sani ba ga hadisi ba cikin bukari dattijo ne fa ya zo mutuwa wani dattijo ya zo mutuwa ya tara ƴaƴansa yace da su wasiyar da zan yi muku shine idan har na mutu ku ɗauki gawata ku kone ta urmus ku ɗauki tekar tokar ku je ku watsa cikin teku domin na san cewa a rayuwata na saba wa Allah to matukar Allah ya sami iko ya kama ni to ba zan ji daɗi ba a fahimtar sa wannan idan ya guje wa Allah saboda ya jahilci kuduran Allah bisa ga iya farfado da dan adam ko da an gone shi amma ya yarda ubangiji yana da iko na azabtar da mutum kuma gujewa azabar Allah ne yasa yayi wannan amma sai ba hanyar da ba ita take ba za a zo a gudu din saboda jahilci annabi ce za a tashi kiyama ubangiji ya take shi saboda me kai haka ya kai wannan bawa nawa yace khashiyatuka ya rab jin tsoron azabar ka ne kawai sa sai Allah ce to je ka an yafe maka yanzu abin da ya ba inkarin tashin kiyama wani ba inkarin kuduran ubangiji ne amma bisa ga mai gina bisa ga jahilci ya yarda da Allah ya yarda Allah yana da wuta yana da aljanna amma tsammanin sa wannan hisabi ga wanda ba ko ne bane ba amma an sa ka kabari ne Allah zai tayar da kai an ko ne kuma zai tayar da kai ba a fahimtar sa kenan gwargwadon ilimin da ke wurin sa kenan hadisin yana nan cikin bukhari gashi aka ce an yafe masa amma wannan abin da ya ba kafirci bane ba kafirci ne amma shi ya zama kafiri abinda Ammar bin Yasir yayi da ya faɗi bukar magana ga Annabi zagin Annabi in mutum ya zagi Annabi da ganganci ko ya tuba sai an kashe shi ka'idar kenan ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah As-Sarib al-Maslul ala Satim rasul wanda zai Annabi ko ya ce muku na tuba na yi istighfari wallahi sai kun kashe shi ka'idar sa kenan ya kana haddi na musulunci to amma ga ke faɗi bakar magana da bata dace ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fito zai tafi hijira gabansa ya faɗi hankalinsa ya tashi yana tsammanin ya halaka kafin ya je sai Allah saukar da aya cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah abin da yayi din nan bayan ya riga yayi imani ba saboda tilasta shi da aka yi babu laifi Allah ya ce waye yake da laifi illa man sharaha bil kufri sadran sai wanda zuciyarsa ta haska ku da abinda harshen sa ya faɗa abinda ka faɗa da harshe ya zanto ka yadda da shi har zuci na aibata mu annabi ko na aibata mu musulunci to anan gurin ne abin ne ya hauka mutu amma tilasta shi yi ba da niyya ya faɗa gashi ko faɗin zagin annabi ga ga matsayinsa cikin musulunci dan haka dai wannan aya ita ce tushen da Sheikhul Islam Ibn Taymiya ya gina hukunci a kai na cewa duk wanda ya jahilci wata mas'ala ta addini ya aikata ta da barna ba ka aibata masa karantar da shi za ka yi ka ce wannan abin da ka yi ga matsayinsa cikin musulunci kai dai musulmi ne amma matsayin aikin ka gashi aikin kafirci ne amma kai ba kafiri bane ba aikin fasikanci ne amma kai ba fasiki bane ba aikin bid'a ne kai ba za ka maka dan bid'a ba in ko kace zaka dauka duk wanda ya kafirci ya zama kafiri duk wanda ya fasikanci ya zama fasiki ko da niyya ko ba da niyya ba ko da ilimi ko ba ilimi duk wanda ya bid'a ya zama dan bid'a to lalle zaka samu yan bid'a ba iya ka ka kananan abubuwa yanzu kai zaka fa wa waɗansu da ka saba da su saboda ka saba da su wajen fahimtar addini amma kai sai a dora ka akan wata sunna ta annabi gashi an karantar da kai kuma kai ahlus sunna ne amma ka kasa kin dainawa sunna ce ta annabi sai ka kasa bari yanzu ka zama mai kenan ga matsayin ka inda za a bi ka'idar ka inda za mu amalance ka da ka'idan ka kai ma sai mu ce to shikenan kai ma ka zama can irin abin da kake faɗa mu ce kai ma shi ne amma mu ba yan ta bai bane irin ka da haka ba za mu ce ba kai ma shi ne sai dai kawai mu ce abin nan da kai baka kyauta ba ga yadda matsayin sa yake cikin addini inna allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah mai ilimi ne akan kowane irin abu إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير إن الله له ملك السماوات والأرض kuma shine ke da ikon kashewa shi ke da ikon rayawa wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyyin wanda yake majibincin lamari wala nasir ba ku da wani kuma wanda yake mataimaki da zai taimake ku kan matsalolin ku sai Allah saboda lokaci ina ganin an ya kamata mu dakata dan lokaci ya riga ya ja abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka kuskure Allah shi ya mana bismillah malam ah, assalamu alaikum wa rahmatullah malam mai tambaya yana cewa Allah ya zama kuma ne hadisin nan da yake nuna cewa akwai kalolin da mutum zai yi in yayi da ayar Qur'ani shi ya an kuma wannan hadisin malam akwai hadisi ko riwaya ko wata addu'a da ake ruwaitowa daga wajen sahabbai kamar su Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud addu'a da ake cewa duk wanda yayi ta zai haddace Qur'ani wannan ba ta tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Ibn al-Jawzi ya rawaito ta cikin littafin sa al-Mawdu'at saboda haka bai tabbata ba abinda zaka yi ka haddace al-Qur'ani shine yawan karanta shi kuma ka rinka daukan har dadin gurgudan fahimtar ka wannan kuma baya hana ka yi addu'a lokacin da duka karanta wani abu na alkur'ani ka ce ya Allah albarkacin abin da na karanta ba ni fahimta yanzu to mai saurin harda amma waccan dogon addu'a da ta rawaito daga Ali bin Abi Talib ba gaskiya bane ba tabbata ba daga annabi ba mai kuma da wani yana cewa ya mace ma da inda ake shafa a nan da jirin wani kuma ya samu ya ce na wani mutum ne shawar malam a hawan jirin kuma dan ya fito

amma wadansu sun ce shi ma baya yin haka din sai in ya je aikin haji ko umara ba kwanakin ba ai ba ne sun ba na cewa an tsira amfani da irin kafin a an koyi suna an da irin kafin da yake da zai jika ko irin na suna to ma nan su da aka zuwa a rufe suna an da ma ya rufe ne irin da suna irin da wasu abu da kuma ne kuma an da ya yi kafin sunan mutum wannan babu laifi a kai dan an rubuta sunan mutum an ce Abdulrahman babu musamman kuma tun da yake da an rubuta ne da wadansu bakake daban ba na arabiya ba eh, akwai bambanci tsakanin su na arabiya Allah ba ya halatta mai cin abinci za ka yi masa sallama mai alwala ma za ka yi masa sallama mai sallama za ka yi masa sallama annabi har yana sallama ana masa sallama tunda mai sallama masa sallama ballata na mai cin abinci in zai kware sai bari sai ya haɗe ya sanne cewa alaikum salam ba sai bari ya ji sai ya ansa idan ya ce sai cewa alaikum salam amma annabi na sallah an masa sallama in ya tashi ansa sallama yana cikin sallah yana ansawa ne da tafin hannu sai ya ishara da hannu alamar ya ansa kenan har annabi na sallah bai na masa sallama na'am da tambaya da wani yana cewa wace ne ba samu aikuwa ba ta zai wurin likita a tsayin yake masa ciki ta samu aikuwa malam sun yaro ta yake haka wankin ciki ya halatta babu wani laifi da jama'a ma da wani cewa duk matan da sai hailaye an ce ba a ce sallah ba to malam kuma ya koyi wani hadisi na cewa duk mutum kowane yin hali kowane yin hali ciki ban fahimci wannan tambayar ba ban fahimci ba mai taka ya ba masu da ta yi haila wani tana cikin ya cikin haila ba a yi kula kuma ana cewa shi ne ya ce wani mari yana cewa duk wani duk musulmi da duk wani ɗin kan ya kuma yake dole sai ba malam ya maganar maganar ba ka fahimci maganar malamin ba ne ba maganar malamin da ya ce duk musulmi duk halin da yake ciki sai ya yi sallah abin da yake nufi duk ne da rashin lafiyar ka ta yi tsanani sai ka yi sallah amma in za ka yi sallah kuma akwai sharaɗin ingantuwar sallah shi ne dole ya kasance akwai tsarki in babu tsarki saboda kana kwance baka da lafiya ba za ka iya tashi ka je ka yi alwala ka yi komai ba za ka yi sallah ko ba alwalan a wannan lokaci amma mace wadda take da jinin al'ada tare da ita ko take da jinin biki tare da ita wannan bai halatta ta yi sallah ba dan an haramta yin sallah ne kafa'an a wannan lokacin ko da kwana za ta nawa za ta yi tana jinin biki sai lokacin da jinin biki ya yanke sannan za su ci gaba da sallah sannan kuma za su ci gaba da azumi haka kuma jinin haila wannan shine ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya koyar da al'ummarsa har kuma idan mace ta kama jinin al'ada ko jinin biki sai ta rama adadin azumin da ya wuce ta daga baya amma sallah ko ba za ta rama ba haka annabi da sahabbansa har ya bar duniya babu wanda ya saba kan wannan sai kawari khawarij ne su ne mata suna al'ada ma suna sallah khawarij kuma su ne farkon mutanen da suka fara inkarin hadisan annabi abin da yasa suka yi inkari su ta sahabban annabi suka yi gaba daya sai suka ce tun da sun zama kafirai duk abin da suka roto na hadisi ko ba za ka karɓa to wannan ta sa sai suka rushe wannan sai suka zanto wato komai sai in qur'ani ne ya zo da shi karar sannan su karba in ba a qur'ani ba dan ka kawo hadisi ka kwana kana kawo hadisi ba za su karbe shi ba na ji an ce a nan garin akwai irin wannan mutanen kuma ƙur'anin nasu ba na larabci نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي وي اما شو قران سنتورانتي ني قران ده النبي يزور شي ملائكه جبريل اكي وحينسا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين اما شو قران سرشاد خليفه wani balarabe ne dan misra ya yi gudun hijira ya koma america da zama shi ya tsaya ya rubuta musu wannan ka'idojin suke bi shi yasa a su babu ruwan su ma da harshen larabci dan ba sa ganin alaka tsakanin addini da harshen larabci sai suka da harshen turanci babu yanda za a yi ka gansu da wani addini da littafi na addini wanda yake rubuce da harshen larabci to wannan kuma turawan mulkin mallaka suka ƙara taimaka musu don su kawo wa musulmi matsala da suka samu jahilai sai suka gina su akan haka sai ake ta tafiya akan haka mace tana haila tana sallah tana azumi tana biki tana sallah tana azumi khawarij ke wannan sai dai in mun bi ta kan karatu hali ya biyo ta kan su a sake yin bayani kuma a da ya kuma bayan yi wannan bayan ba wannan tambaya ce mai muhimmanci kuma idan mutum ya mutu ana bin shi bashin azumi na ramadana an gane ku to ba za a biya masa ba amma yin azumi ne na bakanci sai an biya masa yanzu ana cikin azumi an yi kwana nawa yanzu an yi kwana goma sha biyar sai kasance mutum ya rasu a yau shin za mu ce sai an biya masa sauran goma sha biyar da rage ba za a biya masa ba amma idan mutum ya yi azumi na bakance bakance ko ya sha alwashi tsakaninsa da Allah na yi alkawali tsakanina da ubangiji sai na azunci watan zulqa'ida gaba ɗayansa to in watan ya zo dole sai na yi tunda na yi wannan alkawalin sai na cika shi in har na mutu ban riga na gama biyan mana alkawalin ba ya halatta a biya mu azumi na ramadan na bara ya wuce na sha biyu ko uku ban samu na biya ba a halin yanzu sai mutuwa ta zo min yanzu to wannan azumin da ya wuce na daɗin nan wanda ban biya ba to za a biya za a rama amma azumin da kake ciki an gane ko sai ka mutu cikin sa ba a rage masu ba a biya maka wannan kwanaki ta iya yiwuwa kuma ka samu rashin lafiya mai tsanani ka sha kwana goma baka yi azumi ba sai kuma ka mutu ya za a yi shi ne aka ce wannan ciyarwa ce za a yi maka ba ramuwar azumi za a yi maka ba lokacin da kai rashin lafiya mai tsanani Hukuncin ka ya koma hukuncin dattijan da baya iya yin azumi da haka abin da za a yi anan ciyarwa za a yi sai a duba adadin kwanakin da kai kana biya a asibiti kafin ka mutu su ne kwana kaza sai a ciyar da miskinai adadin wannan kwanakin ina fata an fahimta wannan miskinai a iya tara su gaba ɗaya su adadin kwanakin da ta bari a ba su abinci adadin waɗannan miskinan idan azumi ne kuma ka bari na bakance na wata ɗaya ake bin ka bashi ka mutu to yan uwanka sai su biya maka ko mutum ɗaya ya ce har kwana talatin ko mutum biyu su raba wannan ya sha biyar wannan ya sha biyar in ma an samu mutum talatin cikin danginka su ɗauki azumi gobe juma'a ko alhamis su tashi da ke su sauke sun biya maka babu kuma kamar yadda ah, riwaya take daga anas dan malik cikin bukhari akan wannan Allahu a'lam malam mai ba na gaba na da malam ya mutunta da cikin da ɗan islamiyya suke a makaranta kasidu da yan islamiyya suke a makaranta sai a duba a gani sun kasu kashi biyu akwai waɗanda suke ababen da ke cikinsu duk sun dace da shari'a babu guluwi a ciki guluwi shine zurfafawa babu kauce hanya a ciki duk kasidar da ya kasance babu guluwi babu zurfafawa ta halatta duk kasidar da ya zanto akwai guluwi a ciki to sai a kauce masa an gane ko abin da yake nufi da guluwi mutum ya amfani da wani lafazi ne kai tare iyaka ka siffanta annabi da wata siffa ta Allah wajen yabon annabi akwai masu yin wannan kamar mai alburda yace ya akramal khalqi ma man aludu bihi siwaka inda hudusil hadith al-amn yake cewa kuma wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmun lawhi wal qalam yake cewa ya akramal khalqi ya mafi girman halittan Allah gaba daya wato yana nufin annabi mali man alubu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake gare shi sai kai a wannan haƙƙin Allah ne bai wa annabi domin da allayahu da al'iyazatu kullu halillahi ta'ala a'udhu billah a'udhu bi rabbil falaq a'udhu bi rabbin nas haka aludu ilayhi ta'ala lakin la la aludu zadiri shi ko yace mali man aludu bihi siwaka inda hudusil hadith amami lokacin da wani abu mai faruwa da musiba ta zame ko ina to ni wurin ka zan zo in fake kaga ya ba shafan Allah kuma yace wa inna min judika dunya wa darrataha yana daga cikin kyautar ka da kai mana ka ba mu duniya kuma ka ba mu kishiyarta wace ce kishiyarta lahira wa min علم اللوح والقلم ينا دك yana daga kadan daga cikin iliminka ilimin lauhil mahfuz gaba ɗaya ka sani ilimin alqalamin kudura duk ka sani yo ya rage kuma wa ma wannan yana cikin ilimin sa dan min anan gurin tabayyidiyya to kaga wannan shine karshe na guluwi wanda bai halatta mutum yi ba dan wannan ko ɗan mutum ba sabe ba su da haka aka annabi an gane ko to don saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye wannan idan ka yi hakuri ka yi hakuri ga tambayoyi na rubutu idan kasida ta zanto cewa ta kuɗuta daga abu wanda yake na guluwi ya halatta Hassan bin Sabir yayi kasidu da dama yayi kasida a yakin Badar أردت ديار زينب بالكثيب كخط الوهي في الورق الكثيب تداولها الرياح وكل لون من الوسمي منهمر ثقوب فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حرارة الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب بما صنع المليك غداة بدر لنا في المشركين من النصيب غداة كأن جمعهم حراء بدت أركانه دون الغروب فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب أمام محمد قد واضح kasida ce mai tsoyi a kan yankin gaza ga kasidar hudaybiya ne adimna kailana yubarina al-asinnata har zuwa karshe kasidu ne da dama yi har a cikin masallacin annabi ya karanta kasida wata rana yana karanta kasida cikin masallacin annabi sai Umar dan Khattab ya daka masa halala ya ce ahu ka yi halalar ka gaji ba zan daina ba dan wanda ya ka yana nan kuma nayi bai hana ba kaga wannan kasidu duk abu amma illa in kasida ta kunshi guduwi to dole a kautar da ita wannan ko da hausa aka yi ko da yarabanci aka yi ko da kanura aka ko da larabci mizanin ka shin ya dace ta dace lafazin ka sun dace in lafazin dace da shari'a karba in ba su dace da shari'a ba a karba mai infiraji ka ga kasida ce ta hausa lafazin su da dama sun dace da shari'a sai a karba wanda su dace ba sai a mayar masa wanda suka dace da shari'a yana magana kan mutuwa ta kira sama ta ta ta buge shahu ya fado a ruwa ta farma kwado karkashin kasa in ta kurdo ba ta kyala sari da kurkudu ba in ta zo an daina yawo dan fashi ko ko barawo babu jingin kai da kawo ba da taron sai da ciwo ita ba taron ta lafiya ba amma kaga duk wannan lafazi ne mai kyau ya dace da shari'a amma tun da yace madugun maka dakace ne za ni kewa ta ishe ni Ɗai bagun kakan Husaini in yabo a cikin sukuni a sa ba da shamaki ba in gabata da gaisuwa ta gun mafificin halitta kin faɗa masa yar bukata ke gare ni ta tsananta don bai taɓa kyale mai kira ba ya mai da shi Allah kenan in faɗa masa yar bukata ke gare ni ta tsananta don ban taba bai taɓa kyale mai kira wai duk wanda ya kira annabi annabi zai ji kuma ya ba shi sa, ya mai da shi Allah kenan Allah shine amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum خلفاء الأرض سيكا سيكو ولن بيت قبادي على روسا في ودن تنكم عن كربا سيكم ديرك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين